يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar hudu daren biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar ashirin da tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyyar rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar Da babban malaminmu muhammadu thani umar rijiyar lemo kaso ka ce rijiyar zaki eh. muna nan a wato anin shafi na 266 inda za mu tashi akan gazuwatu khaibar yaƙin khaibar mala ya ce zamanul ghazwati wa sababuha bayani akan lokacin da aka yi yakin khaibar da kuma dalilin da ya jawo yakin summiyat hazihi al-ghazwa bismil baldati khaibar an kirayi wannan yaƙi da yaƙin khaibar da wato sunan garin khaibar khaibar ɗin sunan gari ne sai ake kiran yakin da yakin khaibar wala zalat ma'rufa wannan gari na khaibar bai gushe baina nan har yanzu ana sane da shi a khaibar wa kanat fi awail shahr al-muharram yakin khaibar ya kasance a farkon watan muharram fi sanati sabi'a min al-hijra fi sanati sabi'ati min al-hijrati an-nabawiyya a shekara ta bakwai da yin kaura ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi asahil aqwali a mafi ingancin maganganun malamai wa amma ha amma batun abin da ya jawo yaƙin fa inna khaybar kanat akhira ma'aqil yahudi fi jaziratil arab haƙiƙa garin khaybar ya kasance shine ƙarshen matattara ta yahudu a wato tsibirin larabawa nan ne suka je suka yi dandazo suka tare suka yi kwamba suka wato anin tattaru a guri guda wa majma ma baqiya min sadatihim kuma shine matattarar abin da ya saura ya ragu daga cikin jagororinsu da shugabanninsu wa zu'ama'ihim da shugabanninsu to da ka da jagororinsu da shugabanninsu a nan suka tare wa kanu ya tarabbasuna bil muslimina dawa'i kuma sun kasance suna daku da sauraro da jiran wata musiba da za ta kewaye musulmi wannan shine mugun nufinsu ina ma yaushe ne wata musiba za ta afko wa musulmi wacce za ta haɗe kowa da kowa shi ake cewa addawa'ir da yawa ta musibin da za su game kowa wa na alaihim alqaba'id kuma su tattaro ko suna tattaro ƙabilu daban-daban don ƙarin ƙarfi akan musulmi mutazakiri na ma halla bi ikhwanihim min qabl suna masu ambato abinda ya cimma ko ya afku ga 'yan uwansu kafin wannan lokaci mana in sun tattaru suna tattauna abin da ya faru akan yahuda wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya fatattaka sakamakon warware alkawari sai suka nuna fa Muhammadu ya yi wasuwa na kaza ya yi wasuwa na kaza tun ana faɗo wannan kamar fami ne ga sauran dangi da 'yan uwa na wato su yahudawa irin yadda dai ake ta yanzu eh, a tsokalo maganar mu ba 11 september ban da namu ko sai dai a ce june 12 ko a tsokalo wannan a tsokalo maganar yakin biyafara a tsokano waye haka ce rikicin yaraba na shekara kaza dan dai in ana faɗar wannan wanda suka taso ba san abin da aka yi ba a ɗoro su akan abin da ake so su ɗoro aka to suna ta irin wannan mutawajjisina an ya hilla bihim mithla dhalik kuma suna tsorace da kada su ma irin kwatankwacin haka ya afka musu ma'ana ya faru da su فأخذوا في التآمر في التآمر مع غطفان فأخذوا في التآمر مع sai لغزوة المدينة سيسك فارا تارو tare تارد قبيل غطفان don yaƙar garin madina sai zamanto wannan abin shine ma zai ja a yaƙe su su za su ba da ƙofar a far musu wannan tunane-tunanen da suke ce to an fa wa yahudawa na guri kaza kaza an wa kabilar yahudawa kaza to wannan abin da suke tattauna sai zama shine kuma dalilin da ya sa suka yi taron yadda za su farma madina wanda da sun zauna inda suke su ba su ce tunanin su farma madina ba ba sa ɗauko wannan abin suna tono shi karanta da haka ba ta faru da su to suka fara taro da su da wato wani kabila gatfan dan yakar madina fa badarahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya riga su qabla an yatimma lahum ma yuridun kafin abin da suke nufi icika a faru gare su ولم يكن مكرهم يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم mummunan tanadinsu bai ɓoyi ba ba abin da zai ɓoyi ba ne ga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa ashabi da kuma sahabbansa tunda sun san yadda yahuda suke da warware alkawari kuma har suna tarurruka to zai wuya su yi taron abin da yake alkhairi fama an raja'u min alhudaybiyya ba daɗewa da dawowar su annabi sallallahu alaihi wasallam daga sulhul hudaybiyya hatta a uddata har sai da suka shirya tanadi suka shirya shiri wasaru ila khaibar suka tafi zuwa garin khaibar استعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وخروجهم إلى خيبر bayani akan shirin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da tanadinsa da kuma tanadin musulmai da fitar da suka yi zuwa garin khaibar kanal munafiquna wa ma'ahum ghayruhum min du'afa'il iman munafikai da waɗanda suke tare da su daga cikin waɗanda suke da raunin imani qad takhallafu an ghazwatil hudaybiyya sun noke sun daƙire sun ƙi zuwa wato sulhul hudaybiya zatar sun an je sa'an nan ba za su dawo ba sun kai kansu har gurin shawa. to sai suka ƙi zuwa وحين عزم azama الله sallallahu alaihi عليه وسلم على ila khaybar to yayin da manzo manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya himmatu yayi niyya. dan fita zuwa ga yakin khaybar a'lana Allah ya yakhruja ma'ahu illa ragibun fil jihad sai ya shelanta cewar ba wanda zai fita yakin khaibar tare da shi sai wanda dama ina da kwaɗayin zuwa yaƙi, sai mai san a fita yaƙi. wanda duk aka san shi ba mai san ya fita yaki ba ne an yaƙi sau nawa ba zuwa da shi to ba da buƙatar fa jama'ahu ma'ahu ashabu shajara sai sahabbansa da suka tafa da shi suka tafa da shi suka ba shi hannu a wato ƙarƙashin bishiya lokacin ahli bai'atin ridwan abota caffar da aka yi wacce ake cewa caffar samun yardar Allah da ta manzo sallallahu alaihi wa wahum alfun wa arba'u mi'a su mutum dubu da ɗari hudu ne wa qad wa'adahum Allah ta'ala maganima kathira kuma dama Allah ya musu alkawarin samun ganimu masu yawa za su samu ganimomi da yawa kama ƙala subhana kamar yadda Allah wanda ya tsarkaka ya ce wa'adakumullahu maganima kathira Allah ya yi muku alkawarin samun ganimomi masu yawa ta ha wanda za ku same su ku riƙe su ku ji su a hannayenku fa'ajjala lakum hari don haka ma ya gaggauto muku da wannan shine zuwa khaibar a fafata a samu ganima tutun da su wato ainihin munafukai sun ji Allah ya alkawarin za a samu ganima to kuma da aka zo magana yaƙi sai suke ta zumuɗin za a tafi da su sai manzo ya ce to fa wannan yaƙin na masu zuwa yaƙi ne dama ba kowa da kuwa yake gayyata ba yadda da kuka ji cewar za mu tafi ba mu dawo ba to kuma yanzu ku ji za a je a samo babu وقال عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم Allah mai girma da buwaya ya ce da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi sha'anil mutakhallifin game da al'amarin waɗanda suke nokewa fita yaƙi Allah ya ce sai ya ƙulul muhallafuna idan talaqtum ila maghanima ha, da sannu waɗanda ake barin su a madina ba sa fita yaƙi masu noƙewa za su rika cewa idan talaktum ila maganima in kun juya kun tafi samo ganimomin yaƙi da ta ha don ku samo su ku riko su ku taho da su su ganimomin garuna na tabi uku za ka suna cewa ku ƙale mu bi kuma a tafi da mu yuriduna an yubatilu kalam Allah nufin su su canza maganar Allah ta cewar ba da kowa za a je wannan yakin ba dan manzo da ya faɗa haka ba faɗa kansa bace kullan tattabi'una gaya musu kai manzon Allah ka ce ba fa za ku bi mu ba kadhalikum qala Allah min qabl haka Allah yace a gaya muku tun ba yanzu ba ya faɗa an za a tafi na mu ganiman nan ba za a da wanda ba sa zuwa yaƙi ba ni saƙo na isar muku kuma nana akan haka fasa ya ƙulo na bal na da sannan za ka ji kuma suna cewa ko hasada kuke mana kushe ne isa ba za a tafi da an san za mu samu gani munafiki dan iska ne bal kanu la yafqahuna illa qalila Allah yake cewa a'a bari ba sa fahimtar al’amura ne sai ‘yan kaɗan eh, sai abu kaɗan suke fahimta amma nan munafircin bai barin su fahimci abu ka farakar da ka biyo musu nausa su wani gurin da ba imam ibn kathir rahimahullah imam ibn kathir jagororin tafsiri allah ya ji kansa da rahama ya ce ya Allah ta'ala makubiran anil a'rab allah madaukaki yana cewa yana mai ba da labari game da ƙauyawa الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية waɗanda suka noke suka daƙile suka kifita yaƙi tare da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a yaƙin Hudaybiya id dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ila ila ila Khaybar a daidai lokacin da manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi zai tafi Khaybar yab tahunaha wanda musulmai za su je wato buɗe ta yas'aluna an yakhruju ma'ahum ila al-maghnam suna tambayar a basu su ma su fita tare da wato su manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa samo ganima wa qad takhallafu anhum waqta maharabati al-a'da alhalida sun noke sun daƙire daga bin su manzo a lokacin wato yaƙar abokan gaba wa mujaladatihim da kuma yin gaba da gaba da su a fafata a dage a zage dantse wa musabaratihim da juriyar haɗuwa da su fa amara Allah ta'ala rasulahu sai manzan sai Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzansa tsira da amincin Allah su tabbata gare shi Allah ya azana lahum fi zalika ta cewar kada ya musu izinin fita wannan yaƙi tare da shi mu'aqabatan lahum dan horo a gare su min jinsi dhanbihim na irin dangin zunubin da suka Tun da ƙin fita suka yi a inda za a ciyo wuya a fafata a ji ba daɗi ko a yi tarai a yi shahada to yanzu su ma ba za a ba su fita ba can ma rashin fita ce wannan ma rashin fita ce yadda wancan fitar suke jin daɗin sun tsira sun kubuta ba su aka je aka dawo ba su samu matsala ba to yanzu su ma su ji ba daɗin za a fita samo ganima ba su wasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya tafi bi ma'ahu minal muslimin tare da waɗanda ke tare da shi na musulman kwarai hatta nazala bi wadin har sai da ya je wani kwari yuqalu lahu wanda ake kira da suna raji kwarin raji kenan fa nazala bainahum wa bain ghatfan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zango ya sauka a tsakanin wato ƙabilar gatsufan da kuma wato garin khaibar wajen yahudawa kenan liyahula bainahum wa baina an yamuddu ahla khaibar dan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shiga tsakanin kabilar Gatsufan da kuma wato Yahudawan Khaibar da yiwar aji a kai musu dauki in dai za ku je kai daukin sai mun ga wucewa ku to kuma ba zai yiwu ba ba za mu kyale ku ba hakan ta faru so da haka wannan ma wata dabara ce daga cikin dabarun yaƙi kaga in baka iya wannan ba sai a kai ka a baro sai ka bar yaƙin a baya a zuwa nasara a kanka duk wannan daga cikin dabarun yaƙi sai ka san su ake tunkarar yaƙi wa baina an yamuddu ahla khaybar ishiga tsakanin su daga tsakanin su wato kawo dauki da agaji da taimako ga jama'a khaybar wa kana ghatfan lamma sami'u bi khuruj rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kharaju su wannan kabila ga kafan yayin da suka ji labarin fitowar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dan yakar Yahudawan Khaybar sai suka fito su ma li Yahuda Khaybar dan su taimaki su karfafi wato Yahudawan Khaibar ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan yakar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi falamma saru lokacin da suka tafi sami'u khalfahum hissan sai suka rika ɗan jin wato murya ƙasa-ƙasa a bayansu fi amwalihim game da abin da ya shafi dukiyoyinsu da suka bari a garuruwansu ko a garinsu a ƙauyensu alƙaryarsu wa ahalihim kuma suka rika jin maganganu ƙasa-ƙasa game da iyalansu fa zannu anna alqawma qad khalafuhum ilaihim sai suka zaci wato cewar da yadda aka yi ai yahudawa ma sun saba musu alƙawari ne saboda haka sun juyo zuwa gare su ne ko kuma su manzo sallallahu alaihi wasallam za su farma iyalansu ne faraja'u ala aqabim sai suka dawo da baya da baya wa khallu baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bainahu suka bar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da shi da Yahudawan Khaybar aje ai ta yaki mu mun san ba mu a ciki sadaka wannan abu shine ya jawo dalilin kabilar gatsafan suka yi wato ainihin komawa da baya ba sa so su shiga cikin wannan yaƙi da za a yi tsakanin manzo da yahudawan khaibar saboda jin maganganu ƙasa-ƙasa kamar raɗa ba sa ganin masu maganganun amma ga maganganun suna ji ki magana ce to da yadda aka yi ta za a yi musu tsakiyar da ba bari su je su tsare iyalansu da tasu dukiyar su ma yan khaibar su ji nasu eh, Allah ba yadda bai iya ba irin wannan ina daga cikin nasarar da Allah yake bai wa musulmi ko da mala'iku sai ya sa su rika hirar to kun ga sun baro garin su ga kuma dama suna da kaza da kaza sai ku rika ji kuma ba ku ga masu magana to ko su ne iska take dauko mana maganganun su maza mu koma kamar yadda aka rika yakin ana jin shaudawa bulala ba a ga mai shaudawa ba eh. wahum fi tariqihim ila khaybar suna kan hanyar su ta zuwa khaybar qala rajulun minal muslimin li amir ibn al aqwa ma'ana su manzo suna kan hanyar su zuwa khaybar sai wani mutum daga cikin musulmi yace da amir dan aqwa ya amir kai amir ala tusmi'na min hunayhatik ba ka ji yadda mu irin 'yan waƙen nan da kake ba mai ƙara karsashi da zaburawa? da ya faɗi haka wa kana rajulan sha'iran shi kuma wato amir ɗan akwa dama mawaƙi ne fa nazala ya sauka daga wato anin abin hawansa ya hadul ƙauma yana rera wa jama'a waƙa ya ƙule yana cewa Allahumma laula anta mahtadaina amma za ga an sa lahumma kuskure ne Allahumma ne Allahumma laula anta mahtadaina ya Allah in ba dan kai ba da ba mu shirya ba wala tasaddaqna wala sallaina da ba mai zakka ba da ba mai sallah ba faghfir ka gafarta mana laifuffukan mu fida'an laka ma abqaina mun yadda mu gabatar da duk abin da muke da shi gare ka ya Allah eh, mun yadda mu bayar da duk abin da ya rage mana na rayuwa ko abin amfani saboda kai ya Allah inna idza siha bina abaina mu idan aka yi mana kururuwar a fito ga abin da ba na gaskiya ba kin fitowa muke wa bisiyahi awwalu alaina da kururuwa suka yi ta neman wato ɗauki da agaji a kanmu a taron dangi don a gama da mu wa in aradu fitnatan a baina duk sanda suka yi nufin wata fitina mu kuma sai mukan kibiye musu to haka riƙa rera waƙar ina rera. ana wato zaburar da aiwa eh, Allah gafarta mana <laughs> saboda haka wani na daga cikin dabarar yaƙi shi mayakanka da kake tafi da su a abin da kodo lokaci a cikin karsashi suke ba wani alamar lagwalakwa ko kuma wato ainihin sarewa to duk kaga wannan baka san su ba ba za ka sai da za a aiwatar da yaƙi ba shi yasa ƙa'idar yaƙi sai ka karanta shi ka san shi ka bibiye shi tanadin da ake na abinci tanadin da ake na makamai dabarun da ake da suna da za a yi yaƙin gurin da ya kamata ku sauka a wani lokaci ya kamata a fara yaƙin haka duka sai ka san waɗannan kuma rana ta take a ce sannan za a fara yaƙi jiki da ya galabaita yasa manzo sallallahu alaihi wasallam da safe yake da haka ma bawo shi yace da sassafe ake kama fara eh in rana ta sun tashi ba za ka same su ba to a lokacin an wato da karsashi din nan da sanyin gari to sai ku yi gama da su kankace mai wannan wanda sai an koyi irin wannan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah tsira da aminci allah su tabbata gare shi ce man hadha sa'iq waye wannan mai mu? waye wannan yake tuka mu an gane ko saboda yana ɗan zaburar da su qalu amir bin al-akwa sai suka ce amir dan akwa ne shine yake wannan wato waƙe mai zaburarwa qala yarhamuhullah sai annabi ya ce Allah ya ji kansa qala rajulun min al sai wani mutum daga cikin wato jama'ar musulmi ya ce wajabat ya nabi Allah shi ma aljanna ta wajaba gare shi ne ya manzan Allah saboda sun san manzo ya faɗa wa mutum haka i kalle shi yake bai shi ya ce Allah ji kanwa ne to da yiwuwar zai shahada a yaki suna gano haka ci au shi ma aljanna ta samu gare shi ne ya manzan Allah in ji wani laula na bihi ya baka jiyar da mu daɗi da shi ba ga mana ai shi ma zai yi shahada mu ma mu dan sake samun karfin gwiwa kuma muna cikin wanda zamu raka shi وقد عرفوا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم sun gano daga faɗar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi anna amiran yastashhad cewar wato ani shi amir zai dace da samun shahada yastashhad zai zage zai dace da samun shahada qaumu yayin da al'ummar musulmai suka yi sahun sahun fara yaki wa kana sayfu amirin qasiran takobin da amir yake da shi gajeren takobi ne bai da tsaho Fatana wala bihi saqa yahudi sai yayi nufin wato isari ƙaurin wani ba yahude li yadribahu dan ya dake shi wa yarji'a sai saifi a daidai lokacin sai aka yi rashin sa'a gefen kaifin takobin nasa sai ya dawo masa fa asaba aina rukubati amir sai ya samu wato kan gwiwar amir famata minhu sakamakon haka jininsa ya ƙare ya rasu falamma qafalu qala salama yayin da wato suka dawo daga wannan yaƙi sai salama aku amir ɗan uwan amir mai rasuwa ya ce ra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa akhidun biyadi manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ganni a lokacin yana riƙe da hannuna qala malam ya ga yanayin da nake ciki kawa akwai alamar damuwa rasa dan uwa duk da shahada yayi amma dai wannan sabon sai ya tasiri sai an ga alamar damuwa a tare da kai qultu fidaka abi wa ummi nan ta sai nace da manzon Allah babana da baba ta fansarka ya manzon Allah na yadda mika su saboda rayuwarka za'amu anna amiran ahbata amala abin da yasa kake ganna cikin damuwa wasu jama'a daga cikin musulmi na riya na zaton wai amir ya lalata ayyukansa suna ga kamar amir ya kashe kansa da kansa an fahimta tunda suna da masaniyar cewar wanda ya kashe kansa da kansa a cikin al'ummar musulmi to ko sallah ba a yi wa irin wannan ba wa na gari irin manzo ba zai ma masa sallah ba alamu ne na cewar ya saba Allah tunda Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku to wanda ya haka ya laifi ina daga cikin horo a iya barin sama wani wanda bai zama babba a cikin al'umma ba ce shi zai masa sallah in irin yanzu na ce kai su kaura ku je ku hada a sahu a sama masa sallah an gane ku. za a ji ba daɗi ce to a ba a rika yin haka ba dan kada mutum ya rasa samun sallar mafifitan mutane to a irin wannan ice sai yake gaya wa manzo yake cewa wasu ne suke riya cewar amir ya lalata ayyukansa qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama kadhaba man qala sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce duk wanda yake faɗar amir ya lalata aikinsa ya yi kuskure wannan kazaban da ma'anar khata'an ya yi kuskure eh. inna lahul ajrayn haqiqa ina da ladari biyu kadhaba ma'anarsa akhta'a eh, yayi kuskure yake cewa kadhaba man qalahu eh wanda ya faɗi wannan magana ta cewar amir ya lalata aikinsa ya yi kuskure akhta'a ya yi kuskure inna lahul ajrayn lada riɓi biyu yake da shi wa jama'a baina asbu'aihi manzo ya haɗa tsakanin wato anin yatsunsa biyu lada biyu yake da shi ba ɗaya ba innahu lajahidun lalle shi mai ƙoƙarin fuskantar wuya ne wuya ba ta sa ya gudu mujahidun mai yakar abokan gaba ne mai yaƙar maƙiyan Allah ne ya haɗa biyu bai tsoron shiga rintsi shi sa ai manzo yace wannan yakin ba na kowa da kowa bane na waɗanda suke bege da sha'awar su je yaki ne kuma ya zama yana ciki kaga ba mai tsoro ko gudun wato wahala bane saboda haka shi wana da wannan sifar sannan mai yakar wato makiyan Allah ne qala aqalla arabiyyun masha biha mithluhu karanci ne ka samu balaraban da ya tafiya a wannan ƙasa irin kwatankwacinsa e, eh, mana yana daga cikin bayan Allah da suka taka wannan guri da Allah yake yi da su karanci ne ka ga balaraban da izo ga wannan yaƙi irinsa ya ba da gudunmawa tun karan farko ya zaburar su tun ba a fara yaƙi bai fara ta akhrajahu fi sahihain imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hawala al-munafiquna an yakhruju ila khaybar munafukai sun yi ƙoƙarin suma su fita yaƙin khaibar. lalil jihad ba dan su je yaƙi ba ba dan ayi yaƙi da su ba wa inna ma lil maghnam saboda kawai su samu ganima allazi wa'ada Allahu bihi ashabal hudaybiyya ganimar da Allah ya yi wa ma'abota sulhun hudaybiya alkawarinta yake cewa wali ya buthul na tafi sufufil musulmin. kuma sun yi ƙoƙarin su fita wannan yaƙi na khaibar don su watsa su yaɗa fitina a sahu-sahun musulmai kama huwa sha'anuhum kamar yadda suka saba kamar yadda ike halayensu ɗabi'arsu wa auna li ikhwanihim al-yahud kuma sun yi kokarin su fita idan dan su zama mataimaka ga ƴan uwansu akan bata su ne yahudawa walakin Allah azza wa jal sai dai Allah mai girma da buwaya fadahahum sai ya tozarta su ya muzanta su wa kashafa sitrahum iyaye sitrarsu iyaye musu asiri ikwaye da musu wato asiri wa azhara maknunahum ya bayyanar da abin da suke ɓoye da shi a rai abin da suke binne da shi cikin zakatansu fafata maqsuduhum sai abin da suke nufin samu ya kubce musu wa khabat dhununuhum zatansu ya zama ya tabe basu cimma abin da suka so samu ba fahum kama wasafahum Allah ta'ala su munafikai suna nan kamar yadda wato ainihin Allah wanda ya san kowa fiye da yadda ya san kansa ma'ana ya san kowa fiye da yadda kowa ya san kansa ya fi mu sanin kawunanmu Allahn da ya san su cikakken sani fiye da su ma yadda suka san kansu ya ce allazina na biku. Munafukai su ne wanda suke jira zaman jiran daku game da ku ya za a wani abu ya same ku mara daɗi fa in kana lakum fathun idan buɗi ya zama gare ku kuka yi nasara a yaƙi minallahi buɗi daga Allah ƙalu alam nakum ma'akum sai ka suna cewa ah, dama ba tare muke da ku ba ai mu muna tare da ku ko tubba da mu ake sallan nan ba da mu ake zama a mitin din nan da waye da tattauna da shawarwari wa in kana lil kafirina nasibun in kuma ya zama kafirai ne suke da wani kaso na nasara a yaƙi ƙalu alam nastahwid alaikum sai sukan ci a ah, ashe mu ba bamu taimaka muku ba alam nastahfiz alaikum bamu dan babba ku sirri da yadda za ku biwa abubuwan ba kuma gashi an yi nasarar wa namna'akum min almu'minin ashe ba mu hana mu'minai su far muku ba ana magana ce to me na a far masuwa ne kaza kaza muna faɗa abin da muke faɗa mu hana zo muku Allah yake cewa fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah Allah zai yi hukunci tsakanin su ranar alkiyama zai tantance nasa da waɗanda ba nasa ba walan yaj'al Allah lil na alal na sabila Allah bai sanya hanyar cin nasara ga kafirai akan mu'mine ba innal munafiqina haƙiƙa munafukan da ke binne da arnanci a zuci suke bayyana da musulunci a fili yukhadi'un Allah su a hakan da suke Allah suke yaudara shi suke wato anin makirci wa huwa khadi'uhum Allah shine mai mai musu da martanin wato yaudararsu shi yake wato anin mayar musu da illar abin da suka yi na yaudara su abin zai koma ba musulmi ba ba Allah ba wa idza qamu ila salati daga cikin alamomin su na fili in suka tashi zuwa ga sallah qamu kusala sukan tashi suna cikin lalaci da jin nauyi da rashin nishadi yura'una nasa ita ma sallar da suke suna ne dan su nuna mutane su musulmai ne wala yadhkuruna Allah illa qalila dan haka ba sa ambatan Allah sai dan kadan shi ma na sama wa kai mafita ne shi sa ake so mutai zama mai yawan ambatan Allah dan kada ya kama da munafikai su damu da ambatan Allah eh saboda haka kai ma ka dage duk na ka samu abin za ka karanta cikin littafin Allah ambatan da manzan Allah ya koyar na Allah bayan salloli za a shiga gida za a fita za a shiga ban ɗaki in an fito masallaci in an fito kana tafi za ka masallaci duka kiyaye dan ka zama cikin bayan Allah masu yawan ambatan Allah harshen ka ya zama a danyace da ambatan Allah kaka zama sai dai nobel sai jarida kai ne guardian kai ne wacece kai ne bangal ta mai da kai bangal kashi nan dai haka za ka ta gani ya sauke wannan jarida ya ɗau wannan ya sauke wannan ya ɗau wannan ɗauko ƙur'ani kuma ce da Allah ba irin mai transliteration ɗin nan ba zai karanta ba da larabci ba zai iya karanta baƙin larabcin ba kaga ya asara ce مذبذبين baina haula'i مذبذبين baina zalika la إلى haula'i wala إلى haula'a. ma'ana suna masu ɗimuwa tsakanin musulmai da arna su ba su zama cikin musulmi ba suna tare da su ɗari bisa ɗari kuma su ba su zama cikin arna ba suna tare da su ɗari bisa ɗari siyakici nan siyakici nan a aikacen ka gansu cikin musulmi sai ka ɗauka duk musulmai ne a abinda suka binne a rai da kuma ƙoƙarin da suke su taimaki arna sai ka zaci arna ne su dai ba su zama a nan ba su ba su zama a can ba ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا duk wanda Allah ya riga ya batar da shi ba za ka iya sama masa hanya zuwa ga shari'a ba Allah ka kiyaye mala yace al-wusul ila khaybar wa bad'i al wa fathi husun khaybar isa garin khaybara da fara yaki da bude ganuwa ganuwar garin khaybar وصل Rasulullahi الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى مشارف خيبر manzan Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi da al'ummar musulmai na sahabbansa sun isa zuwa ga tiddai guraren da suke tudu tudu wanda yake wato anin sama da sauran gurare na garin Khaibar wa batu dunaha suka kwana a bayan wannan tiddan in ka koma gurin da yake tudu ka kwana to za ka zama kana gangare in ba wanda ya kai ga gangaren ba ba zai ganka ba wannan tudun ya kare a ganka wannan ma dabarar yaƙi ce a kirge a kirge muna tafi za ku ta ganin wato dabarun yaƙi na manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai walam ya'lam bihim yahudu khaybar yahudawan khaybar ba su san sa annabi sun zo khaybar ba inda suna can bayan gurin da ya kare su daga agansu walam yaghzuhum alaihi salatu wassalam hatta asbaha kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi bai yaƙe su ba har sai da gari ya waye asuba tai fa sallar subha bi galasin e sallar asuba da sauran duhu a gari Tumma aqbalu ala khaybar sannan sai suka tunkaro suka nufo garin khaybar daga waɗannan tiddan da suke wa kharaja ahlu khaybar ila ardihim kwatsam ana cikin haka sai ga mutanen khaibar sun fito za su gonakinsu bi masahihim rike da wato ainihin fatanyinsu wa makatilihim wasunsu kuma rike da garma kaga mai garma ina magana yaƙi la ya alamu na sha'an ba su san komai bane abin da zai faru an musu ba zata falamma ra'awul jaisha da suka yi ido bi da runduna qalu muhammadun wallahi muhammadun wal khamis suka ce kai muhammadu ne mun rantse da Allah muhammadu ne tare da rundina wa raja'u haribina sai gudu in ba kai ba ni guri ila husunihim suna koma cikin wato ganuwarsu dan su shige ciki su kulle faƙalan النبي sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace kharibat khaybar khaybar ta rushe khaybar ta ruguje idza nazalna bi sahati qaumin duk sanda aka ce mun sauka a farfajiyar garin wasu jama'a fasa a sabahul mundarin wayewar garin waɗanda za a jawo kunne ta yi muni eh, wayewar garin mu ta jan kunne ce ba ta alalashi ba ce wa kana aliyu bin abi talibin radiyallahu an sahaban annabi aliyu dan abi talib radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya da shi ya kasance qad takhallafa an rasulillahi sallallahu alaihi sallam, ya samu jinkirin fita tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da wani dalili haitu yashtaki ainai ko ainahu sakamakon yana kuka da ciwon da idansa yake masa Allah allati asaba harramat idan da kumburewa isa me shi idan ya kumbure don haka ba a samu fita da shi a farkon fitowa ba walakin ma zalika amma duk da haka duk da halin da yake ciki lahiqa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya bi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam har ya manzo fi sahihaini ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim wa ghairihima da wasu su cikin littafan hadisi an sahal bin sa'd radiyallahu ta'ala anhu daga sahaban annabi sahal dan sa'ad Allah madaukaki ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yawma khaybar sahal yace hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a ranar yakin khaybar yace la u'tiyanna rayata gadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi tabbas haƙiƙa lallai zan miƙa tutar musulunci a gobe-goben nan ga wani mutum wanda Allah zai buɗe garin haibar ta hannunsa ta dalilinsa yuhibbullah wa rasula daga cikin sufofinsa da alamominsa mutum ne mai ƙaunar Allah da manzan Allah wa yuhibbuhu wa rasulu Allah da manzo ma suna ƙaunarsa fabatan nasu ya dukuna lailatahu sai mutane suka kwana suna ta kukkutsawa wajen ganin ya za a yi su gano waye wanda za a ba tutan nan wanda aka faɗi waɗannan sufofi nasa masu girma da daraja Allah na son manzo na son shi ma yana son Allah kuma yana son manzo kulluhum yarju an yu'taha kowannen su so yake yin gari ya waya a ce shi za a ba kaji yadda ake nuna ta gaske kowa so yake a nuna shi a ce shi ne mai san Allah mai san manzo ba nunan da zai zama tashi hankali da rigima ba faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce aina aliyu bin abi talib ina aliyu dan abi talib yake faƙalo huwa ya rasulallah ya shi take ainihi ka ce manzan Allah aliyu ai fama yake da idanu ina kuka da ciwon ido kaga shi za a ba mai ciwon ido tuta a harkar yayi ko fa qala fa arsala ilaihi sai manzo ya aika zuwa ga ali fa ata sai aliyu ya zo fa basaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi ainihi sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya masa tofi a idanunsa wada alahu ya masa addu'ar Allah iyaye masa ya warkar da shi fabara'a nan take warke hatta ka allam ya kun bihi waja kai ka ce bai taba ciwon ido ba magani daga Allah tofi daga bakin manzan Allah ka ji hujjar tofi inda baka taba bi ta kanta ba gata ta nan ka zo yau ina da asali daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya tofa aka warke da kai ma yanzu ka karanta ka tofa da izinin Allah za a warke eh. a ga yanzu in ka cika bincike da bibiyar abin da ake faɗa a zamanance sai a ce ai tofin ma ka tofa mai yiwa akwai kwayoyin cuta a yawun naka ko ba haka bane ba za a yi tofin ba sai da daina so da haka to ka riƙe wanda yake da wahayi tabbas tafiye daga Allah da manzon Allah kada samun wani na yayi ya sa ka ban naka eh. to manzo sallallahu alaihi wasallam ya masa tofi ya masa addu'a ya warke fa a'tahu rayata ya mika tuta gare shi fa qala ali ya rasulullah sai ali yake cewa ya manzan Allah uqatiluhu hatta yakunu mithlana kana nufin in je in yaƙe su har su zama kamar mu musulmai fa qala unfud ala rislika yace tafi ba a hankali hatta nazala bi sahatihim ya kama hanya har sai da ya je farfajiyar garinsu thumma du'uhum ila thumma du'uhum eh hatta tanzila kai har ka je wato ka sauka bi sahatihim ga farfajiyar garinsu thumma du'uhum ila islam ka fara kiransu zuwa ga musulunci wa akhbirhum bima yuhib bima yajibu alaihim ka gaya musu ka labarta musu abin da yake tilas a kansu min haƙƙillah ta'ala fihi na haƙƙin Allah maɗaukaki a game da abin da ya shafi wato addinin Allah addinin musulunci a labarin da za ka gaya musu ka gaya musu ga abin da waje ba a kansu fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan na rantse maka da Allah Allah ya shiri mutum ɗaya tak a ta dalilin ka khairul laka min humurin ni'am shine yafi maka alkhairi akan garke garken amalan amalan raƙuma wanda suke na gani na faɗa in yanzu ne ka ce ya fiye maka biliyoyin kuɗi qala umar radiyallahu ta'ala an sahabin annabi umar Allah yadda da shi yace fama ahbabtu al-imarata illa yawma idhi tunda nake ban taɓa ƙaunar shugabanci ba sai ranar da manzo ya zai ba da tuta a hannun mai ƙaunar Allah Allah yana ƙaunarsa shi ma yana ƙaunar Allah manzo yana ƙaunarsa shi ma yana ƙaunar manzan Allah kawai sai naji ina so a ce ni ne za a shugabantar akan wannan yaki a bani wannan tuta saboda wannan matsayin da aka ita ma kafin wannan ranar ban taba sha'awar shugabanci kai ku hotonka ya game gari ko ina kuma kai kace a ji a ce kai ake so ka fito an san wanda kake ba kuɗi saboda tunda musulunci ya ce kada mutum ya fatan shugabanci to yake nan ba ni na ce ba cewa aka ta yaudara haka ake ta yi saboda kai dai ka sa Allah eh ka sa Allah a ranka tunda dai aka ce sai an yi zaɓe sai an fito ka ce ka tsaya takara an zaɓe ka ɗan takara za a zaɓe ka to ko ba kai wancan cewa ai cewa aka ka fito bai da buƙatar kai wannan ya eh, ka ɗauke shi wata larurar yanayin da muka samu kanmu a ciki ne sai ka zo ka ce kana so ka abu komai nagartarka ba za baka ba in ba ka so ba kace kana so kuma aka zabe ka aka ce ka ci firamare ko to ka shiga ka ci firamare haka ci sakandare daga nan an gane ko yi e. saboda haka da aka yi wannan umar yake cewa ban taɓa son shugabanci ba sai a wannan rana don fatan dace da wannan sufa da manzo ya faɗa akan wanda za a ba tuta وكانت خيبر وكانت خيبر وكانت خيبر حصونا كثيرة ومنيئة garin khaibar ya kasance gari ne wanda yake zagaye da ganuwa masu kuma yawa ganuwa wa mani'a kuma ganuwa wacce za ta hana ka isa ga 'yan garin ba ƙaramar ganuwa ba ce ba lakwalakon ganuwa suka yi ba wal yahudu min ajbanin nas dalili kuwa su yahuda suna daga cikin mafiya tsoron mutane matsorata ne na ƙarshe eh, ajmarin ajbanan nasi min ajbanin nasi qitalan suna daga cikin mafiya tsoron mutane game da yaƙi fil maidani a filin daga su ba su yarda da gaba da gaban yaƙi fito maka ƙuruƙuru kai ƙuruƙuru da shi ya ga takobi yana gittawa a su ba su yadda da haka ya ga ana kai sara ko suka a su ba irin wannan yaƙi tsoron su bai barin su wani walakin nahum na ilal alhusun sai dai su sukan wato fake zuwa ga ganuwa ganuwar da suke da ita wal qital minha su rika yaƙin su suna cikin ganuwar ya leƙo in ya ga dama ya jefa ya koma su wannan suka fi ganewa kama akhbar Allah ta'ala anhu kamar yadda Allah da ya san su fiye da yadda suka san kansu ya bada labarin su Allah ya ce la yuqatilunakum jami'an ba za su iya yaƙakku su su duka ba gaba ɗayansu illa fi ƙuran sai suna cikin alƙaryatu ko alƙaryarsu muhassanatin wacce aka zagaye da ganuwa aumin wara idudur ko su zama suna bayan garu bayan katanga in sun ga lakwalako su jefa in sun ga dugu-dugu su shiga su rufe su koma ciki to haka suke to kaga Allah da ya san su ya faɗi da yadda suke matsorata ne ba a gaba da gaba da su kuma ko yanzu haka suke ba wai sauya su eh. ba kuma su ba ga sauran kafiran ma duk sun tafi akan tarbar su musulmi shine yake jin in ya mutu shahada ce ko a mutu ko a aje sai mai ayran ɗaya ne ciwo su ma mun masa za su ciwo kamar da za mu ji ciwo ko to da haka to musulmi na jin wannan amma shi kuma na tunanin to in ya mutu fa ƴaƴansa ba su ma ko firamare ba su gama ba hankalinsa yana kan wannan matarsa fa kaza haka to amma kai ka san cewa in dai ka mutu saboda Allah bayan ka ba Allah ba zai bar shi za a samu za su tsayu kan wato tarbiyyar a kan kulawa da su duk wanda ya tsayu da al'amarin Allah to Allah ba ya tozarta shi ko bayan su wa bada atil ma’araka ya kifa ya fara wa kana awwalu hisnin bada bihi al-muslimuna hisnu na'ib yaƙi ya fara sai zamanto farkon ganuwar da musulmi suka fara kaiwa gare ta ita ce hisnu na'im ganuwar na'im min ashaddi husuniha suna daga cikin mafi ƙarfin ganuwar da suke da ita wa maƙarra ƙa'idihim marhab kuma nan jagoransu da ake kira marhab yake zaune marhab yahudi wanda ake ce masa marhab ba yahudi jagoransu gaba ɗaya allazi nazala min hisn wanda ya sako ta wannan wato ganuwa fa kharaja ilaihi ali ibn abi talib sai Aliyu dan abi talib ya fito zuwa gare shi radiyallahu ta'ala anhu Allah ya da shi wa daraba ra'sa marhaban kankace mai wannan sayyidina ali ya doke kan wato marhaba ya sare shi fa qatalahu nan take kashe shi dama manzo ya ce a ta hannunsa Allah zai bude garin yaftahu Allahu ala yadihi ko gashi Allah ya yi ikonsa wa kana al-fatuhu ala yadai wannan kisan na wannan shugaban sai zan farkon bude ga wato yakin khaybar ta haqiqan lima akhrab akhbara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan tabbatar da abinda da manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya labarta yi bayani thumma tataba'at husunun sannan sai wasu wato ganuwar suka cika da biyo baya hisnan ba'da hisn ganuwa bayan ganuwa haka a rkabe hatta futihat jami'an har da aka buɗe dukkan ganuwar da suke da ita yau ga khaibar hanhai magana rufe babu ko ta ina a shiga a fita ko ta ina wa khada'at a khaybaru lil islami wal muslimin kan mai wannan sai wato jama'ar khaybar suka risuna suka miƙa wuya suka wato mai da kansu ba kowa ba ga musulunci da musulmai waƙar sama halahun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk da haka manzan Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi musu sauƙi da rangwame bil baqa'i ice su zauna su zaman su a garin Khaibar Walƙiyami qiyami ala ardi Khaibar ce su tsayu wajen kula da abin da ya shafi gonakin garin Khaibar ci gaba da nomawa lahum shatru in sun noma suna da rabin abin da suka noma min kulli zar'in na kowace gona da aka noma ta kowace shuka da suka suka wato shuka wana nakhil da dukkan dabinan da suke da shi ma bada li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yaqra wannan shine abin da ya bayyana ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ne tabbatar da su a garin Khaibar a ci gaba da su daga abin da suka noma suna da rabi al'ummar musulmai na da rabi as'ilatu lil muraja'a tambayoyi don koma abin da aka koya ma sababu ghazwatul khaybar me ya jawo yakin khaybar wa mata waqa'at kuma yaushe aka yaki yakin ya faru a shekara ta bakwai da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin ya jawo tattaunawa da kullakullan da yahudawa suke tare da wasu daga cikin kabilu na da za su sifar ma madina don wato farma musulunci da musulmai yake cewa liamir amir ibn al akwa urjuza amir dan akwa ina da wani dan wake hada biha alqaum wanda ya rera wa al'ummar musulmai dan zaburar da su udhkur tarafan minha dan fado mana wani sashi daga ciki allahumma laula anta mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna wala sallaina faghfir fida'an laka fida'an laka ma abqaina aha inna inna idza siha bina abaina aha wa bisiyahi awwalu alaina wa in aradu fitnatan baina, a baina ko eh, masha Allah yake cewa zahara fi da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam li ali bin abi talib fi gazwati khaybar alamun min a'lamin nubuwa wata alama daga cikin alamomin annabta ta bayyana a tattare da addu'ar da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi wa aliyu dan abi talib a yakin khaybar bayyan zalika ya bayanin wannan alama, ya take tofi da yawa aliyu bin abi talib nan take ya warke daga ciwon idan da yake in ko likitoci da ake da su ƙwararru gogaggu na gani na faɗa a wannan zamanin in sun yi sai an kwana gari ya waye ake cewa to yanzu ka iya tafiya gida ko kuma sai an kwana tashi to yanzu ka iya cire gilashin da aka baka in ba ka bada maza ba ka baka wani gilas mai duhu ce ka sa a fuskar daga nan zuwa kwana uku kaka kuskura ka ga rana da idan ka zalla amma shi nan take aka tofa nan take warke nan take karɓi makami da tuta aka shiga yaƙi wannan alama ce daga alamomin annabta eh yake cewa to daga cikin mu'jizoji da Allah yakan ba annabawa annabi Isa na daga cikin abin da aka bashi wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi idnillah ina warkar da wato ainihin wanda yake da zabaya da wato ainihin wanda yake makaho baya gani da iznin Allah na a shi suna irin sai lalin ba yakin tabuka ba ne kai tsohon da yana cewa yakin tabuka ne eh wannan tsohon yakin tabuka an me yakin tabuka ai kwashe kwashe ne wanda yace ba za a fitsa daga yaki ba sai jini ya ka jin doki kaga ba fa aku da dubi yake yakin nan bare ka ce jinin ya kai ya kawo harin wanda suke cikin kududufin ya kai kirjin doki ba a filin Allah ta'ala ce ta jini ya taru har ya kai kirjin doki a koda ana yara ma ana gane wannan karya ce eh. a ni wannan dama tun ina ro yakin tabuka haka muke fafata da yayata ce kai da kuwa ka karyata ni gaskiya ban yadda ba lokacin ma ban san karatun ba ai karya akwai wacce zaka ba ta ba. sau da lokacin abin da ke cewa wani kududdufin ake yaƙi in ba haka ba za a ce jini ya kai da doki wanda aka kai to ya su manin suke yaƙi za su yi ta dalmiya a cikin jini kuma da yake cewa bilusu da ila khaybar qala nabi sallallahu alaihi wa sallam qawlatuhu mashhura daga isa garin khaibar annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya faɗi maganan nan tasa da ta shahara allati kana lahal athar fin hizamil qaum wacce na da wato tasiri game da wato ainihin tarwatsa jama'ar khaibar uzkurha faɗo wannan kalmar kharibat khaibar ko ce khaibar ta ruguje sannan ce mai kuma fa inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzari e, a wata kuma sai da ya kabbara yace Allahu akbar kharibat khaybar Allah shi yafi komai girma yau ga khaybar za ta ruguje ta ma ruguje yawa al yahudu jubana yahudawa matsorata ne la yastati'una muwajahata al muslimina bil ba za su iya yin gaba da gaba da musulmi a yaƙi ba illa min wara ijudurin sai dai ta bayan katangu udhkur al-ayati allati tushiru ila hadha fado ayat take nuni akan haka la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'a qulubuhum shatta yake cewa muhawalatu muhawalatun athima wa jarimatun azima anan za mu tashi insha Allah eh. la wa salamu ala rasulillah wa ala ali wa sabi wa walahu ba'd wannan yake bayanin cewar da dama daga cikin wato tsofaffi zakatar da suna magana a daidai lokacin da limami ina hudu ba a masallacin juma'a idan kai wa ɗaya daga cikin irinsu magana a daidai lokacin da ike cikin haka kai kasan cewar ba a magana ana hudu ba kuma da za ka yi masa magana a wani lokaci zai ce ka wulakanta shi idan kuma kai masa nuni ice kai masa wauta ko kuma ka wato anin raina shi me abin yi kakkai masa magana domin kai masa an zama biyu in shi da jahilci ya yi to kai da ilimi kai ka sani ka saba ka tafi tasa. idan da yadda za ka iya yin alama da zai fahimci ba a magana kai masa ya fahimta to falin lalamu idan garin ka yi masa alamar zai bayu ga kuma ya ɗaga murya ya yi abin da ya fi yadda yake to jugun ka kyale shi ka saurari abin da yake gaban ka shi Allah ya samu dace wanda yake cewa ina da naira dubu sha biyar zan yi layya to mahaifiyata za ta iya cika min ɗari biyar ina ga yana so ya samu dan dubu ashirin mai kwari ragon ko yace to za ta iya bashi dubu biyar ta cika masa ko sai dai ta masa in aka tafi da rance ya zama baka da iko shari'a ko bata ce sai ka ciyo bashi kayi layya ba amma in dai tana da damar za ta cika maka ta cika maka ta baka ta cika maka siya kai layyar shi ya fi. akan ka layyar da damar za ta iya cika maka iyaye su taimaki 'ya'yansu akan addini akan ibada ai abu ne mai kyau so da haka za ta iya cika maka a siyo a yi wannan layya ko za ka sa ta a ciki ko ba za ka sa ta ba bare kuma ba na tun za ka samu ka kisa ta a ciki an gane ko. Eh. wannan kuma yake cewa da Allah a gaya masa fassarar hadisin da ke cewa kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma abinda hadisin yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana nemawa jikokinsa biyu tsari sai yakan ce kuma bi kalimatin lahi tamma ina nema muku tsarin Allah bi kalimatillahi tamma ina mai kama kafa da kalmomin sa cikakku akan haka nake roƙonsa da ya tsare ku min kulli shaitanin daga cutarwar kowane irin kangararren bawa shaidani bijirare wahama da kuma dukkan wani abin da yake cutarwa kunama ce miciji ne zarnako ne ko ma dai mai daga cikin abubuwan za su iya cutarwa cinnaka ne ko mai wa min kulli ainin kuma ya tsare ku daga dukkan kambun baka lamma mai illata wanda aka yi saboda haka neman tsari ne da ya haɗar da sassa na illoli da ka iya samun ɗan adam imma dai shi dan ya cuce ka cewa ne aljani ya sarkafe shi imma kuma wata dabba ta harbe ka ko ta sare ka ko ta cije ka ta haifar ma da matsala imma kuma wani daga cikin bayi ya ga wani abu naka yi sha'awa ya kyasa ina furta magana ko ya kura abin ido ya shiga lalace to duka waɗannan su ne salo-salon illolin da suka fi damun bayi kuma suke kai mutane su baro don manzo yake cewa sau da tari kan bambaka kan kai raƙumi ga tukunya ya kai mutum kuma ga kabari ina za ga wani wato an yi maganin an yi magani an je wata uku wata hudu a asibiti an sallamo shi kamar yau shiga asibiti su sun ce ba su ga komai ba duk tas ɗin da za a yi ba a ga komai ba amma kuma rami yake karewa yake lokaci a ce ciwon yunwa ne kuma ga nuna na sha kullum ya sha cikin cikin cikinsa ya cika tab cikin ya cika har ya saki dan kansa amma kuma karewa yake ana zuwa ka fara masa a bi kalimatin lahi tamma min kulle shaitanin wa wa min kulle ainihin lamma kana karanta masa kana karanta masa ayoyin neman tsari su qul huwallahu su falaki da nasi su ayatul kursiyu su amanar rasulu ana tofa a ruwa ana bashi yana sha ana wanka ma a jiki kun yi da yawa ku sati biyu za gan shi a dawo dumurmur in ba iya zama zai zauna darshen da kansa in bai iya tafiya za ga ya fara tafiya gab da azumin nan an yi haka an zo da yaro wata uku kwanci a asibiti har sun ce a tafi a gida su abin da za su iya yi sun yi biyayya duk da aiki wa likita an musu sun gani a tafi kawai a ji a kuma neman wani magani ba wani abu da nake karatun ƙur'ani ne nake tofa a ruwa a bashi ya sha a shafa masa a wawwanke jikinsa duka dukan azumi ya fara da sati biyu yaro sai gashi jikinsa ya yi kyau da an zo da shi wato sai dai yana jingina jikin babar sai to har ma yana kamo abin wasa kakka zubar da kanaka wanda ka gada daga manzan Allah ina ga maka ka rike naka eh, ba a ce kakka na likita ba kai mu ma muna yi karewa ma har masar na tafi ko E, a na likita kuma a na Allah malam don Allah ina so a faɗakar da ni game da neman ilimi ni dai Allah ya sa min son karatu amma abin nema abin nema yake ya citira, ina so a bani shawara wacce zan yi to saboda haka dangane da abin da ya shafi mutumin da yake son karatu amma yi ike kama baya yi to malamai suna cewa sau da tari akan baro karatu a salon yadda ake yoshi in ba ka san baki ba to sako ƙasa ka je ka koyi baki kakkai mamaki ka ce ah, kada ma wani ya ganka ce ah, wani dama har yanzu alifin bawon yake yi ya a gani a ce alifin ba'u da kake ka zo ka yi tun daga alifin ba'u in ka san baka san baki ba ko da kwaya biyu za a baka guda 28 ne in kai biyu biyu biyu biyu biyu ka samu sati kana yin biyu biyu sau bakwai za ka samu sha hudu ko ka kuma yin biyu sau bakwai sha hudu ga sha hudu 28 ta samu ka gama su sai ka koyi kuma wasalinsu in dai ka iya karanta baki to baka da matsalar karatu in ku dama kana iya karanta baki kana kuma wato gane abin da aka rubuta zaka iya rubuta shi zaka iya karanta shi amma baka riƙewa in kayi baya zama a to mai yiwa tilawa kake so kake maza inda aka ce wata ɗaya shekara biyu kai ma ka zama malam a jiye wannan inda aya uku kake koma yin aya ɗaya in kana karanta ta sau ɗari ko ma yi sau ɗari biyu in so hamsin kake ninka kai ta yi har sai ta zama maka jiki duk inda kake za ka iya karanto ta to in allah ya kai mu gobe ɗauki ɗaya ka kuma yi in ma kaga cewar in ka ƙara ɗayan yau ta jiya za ta yi rauni to cilla zuwa jibi to kana yi kana yi duk wacce ka riƙe ka iya ta zama rabanka amma an kace za ka rika shafi ka zo garin karanto shafin ka fara aya farko kayi ta biyu sai kuma ta ƙarshe ta zo maka na tsakiyar sun ki zuwa to wannan ba za ka daɗe baka karatu za ka daɗe baka iya karatu amma an ka ɗauki wannan salon da kaɗan da kaɗan da kaɗan hatta wazi da manzo sallallahu alaihi wasallam yake sahabbai ja manzon Allah kana mana wa'azi sai ka karka tsantsan tsallakewa me yasa ba za ka rika mana kullum bai ce a ne muku haka ne don gudun kakku kosa kakku sare ka kuma abin ya gundire ku to ana haka ana bin abin sannu a hankali sannu a hankali walakin kunu rabbaniyin rabbani shine mai baka dan kadan kadan kadan haƙƙi tarihi yawa ko ya fara maka da yan abubuwa da suke a duddun sai kuma zo da ka faɗaɗa maka ina faɗaɗa maka don ka bi wannan salon zaka iya karatu da iznin Allah sannan kuma ka yawaita addu'a in ka karanta ka karanta ka karanta ka iya sai ka ce to ya Allah ina baka ajiyar abin da ka sanar da ni kakkamantar da ni shi da na nemi abina ka kawo mu ya eh, sai ka ba Allah ajiya wanda ajiya ba ta bata a gurin su yi abin da za ka iya yi kuma ka roke shi to cikin yardar Allah kana gaya masa kana yi iya bakinka ka, kan ka ce me wannan sai ka jana lissafin ka ai wani ba dai ƙwarin hadda ba wani ai ba dai bayani ba sai ka ce mai wannan kai maka Allah ya samu dace to da wasu dabarun ma ba wannan ba dai da yawa amma waɗannan da kusan suna jigo galibi a harkar ai karatu ya zube ko kuma ya ƙi zama wannan kuma yake cewa tambayarsa ita ce idan mutum zai yi nafila sai na ga ya ɗan matsa daga gurin da ya sallah ta farilla to hakan yana da asali eh ina da asali daga cikin asalin haka yakan sa a fahimci cewar e sallamar da kai daga sallar da ka gama har ka bar gurin da kake cewar abin da kai wancan da ya gabata ka kammala dan dai mai sallah ba a san shi da tashi daga nan ya koma can ba ko sai tabbacin cewar waccan sallar da kai ba ɗaya take da wannan ba yana daga cikin abin da yake bambantawa dan ma kawai ne ɗauka cewa farallace kake ta yi haka jahilin da bai sa abin da ake yana daga cikin wannan kuma sannan gurin da kai sallar ka ta farilla zai maka shaidar ka tsaya a gurin ka sallaci farilla ta Allah inda ka tsaya kai nafila zai maka shaidar ka tsaya ka sallaci sallah ga Allah dan neman lada yawaitawa kai guraren za su yi maka shaidar ina da asali wannan kuma yake cewa dan Allah ina so a taya ni da addu'a akan wata musabaka da zan yi Allah ya bani sa'a amin Allah ya baka sa'a tambaya kuma ita ce mutane ne suka yi hatsari su biyu wannan ya taho da mota wannan ma haka ya taho da mota sai ɗaya ya rasu to malam shi ɗayan da bai rasu ba zai biya diya an fahimci tambayar shi yana ganin tunda wato taho magama suka yi kowa da laifinsa saboda haka kowa ya je ya ji da mamacinsa in san mutum ba su mutu ba wanda yake bai da lafiya sai dai wato raunuka ya je ya ji da wanda ya mutu su ma su je su ji da mamacinsu an fahimci bayan in dai akwai kuskure daga kowannensu ya zama kuskuren ɗayan shi bai iya tsira ba ya tarai wannan kuma kuskurensa ya iya tsira da taransa amma dai wancan bai rasu ba sai da bugawar wannan ta same shi kaga alamar wannan bugawar ta waccan tsanani ko bugawar wanda yake raye da yiwuwar ta fi tsanani akan wanda ya mutu kuma kuskure ne ta bangaren sai alamar ya farin jayi. dan da irin wannan ko alamomin da ake bi a harkar police da wayar sauransu da irin wannan ake shaidawa. a ga yanayin daga inda ya fara jan birki da yanayin yadda ku da tayat wanne ne ya fi gudu wanne ne kaza kaza to haka fahimci haka za a iya cewa to ko da wannan Allah mar rasuwa fa akwai magana diya zai biya ba za a ce saboda shi ma ji a jikinsa ba shi ba zai biya diya eh, zai biya diya ta dai suka yafe masa shi sai ji da azumi kuma tsakaninsa da mahalicci malam mutum ne babansa ya rasu ya halatta a gidan da ya bari ya zazzabi waɗansu abu ya ce idan an zo rabawa ya fito a gidansu to abinda da nake fahimta babansu ya rasu ya bar abubuwan amfanin da za a iya raba musu gado amma ba a kai ga rabawa ba to ya iya dan duban wasu 'yan abubuwa da suka yi masa ya zazzaba in an zo rabo ce to shi dama ya zaɓi kaza sai a sa a cikin rabansa inda ciko ya cika in ba ciko kuma shi kenan shi ya tafi da fitarsa a wannan ba daidai ba ne a musulunce ba za ka taɓa wani abu na gado da kuke tarayya a kai ba har sai an raba an ba kowa nasa to da in ka riga ka zaɓa kai amfani da su in ba su cancanci su fito a gurinka ba ya aka iya da kai ka riga ka zaɓi ko kuma hakan ba zai wato ainihin haifar muku da ɗami da ba a cikin saboda waɗanda kai wa haka suna nan suna kallon ka ƴan uwanka da wannan abu suna ganin in wani abu ya kama ba za ka yi masa adalci saboda ga abin da kuke tarayya ga yadda kuma irin wannan shi ke haifar da wani matsala har a mutu alaƙa to da haka ba daidai ba ne a tsarin addinin musulunci idan da bukata ta aso a raba kowa ya samu nasu to a raba shi ya yafi kan ka ce kaɗa wana ko kawar wana ba. a raba kowa ya san nasa in abin da kake so ya fado a naka fallalan bai fado ba shi kake so kai da wanda kuka samu wani raban gado ka je ku sasa ni wani ina son abu rana ka da ka samu ko ka